sannan sirri na biyu a sirri ne na mallakar miji e wadda take so ta mallaki mijinta ta juya shi a hannu kamar zobe ya zama na in su su hudu ne babu wata mace da yake so sama da ita ya zama na duk abin da ta faɗa shi zai yi sirri ne na sita wadda zaki zama duk duniya sai ta da dukkanin al'amuran shi babu wadda yake so ba wadda yake kauna in baki ba to lallai in dai kina so ki zama haka a gurin miji mai gidanki to insha Allah ga hanyar da za a bi ki mallake shi ki mallaki duk wata dukiya ta hannun shi ya zama na babu wani abu da yake so ya ji ko ya gani ko ya kaunata in ba ke ba amma dan Allah a ji tsoron Allah kuma a bi sirrin nan ta hanyoyi masu kyau da Allah sannan wadda take fama da matsaloli na dangin miji ko yan uwa ko ma wani irin mutum ne ko jama'a ba su santa ko ta rasa mijin aure to da Allah a aiwatar da wannan sirri insha Allah ko karya aka yi ma in Allah da sai Allah ya kawo karen da zai aure ta ko da ba na gidansu ba da haka shi wannan sirri kamar da gan shi ana rubuta shi a madubi a sa biya rana da balo a ciki idan kuma ana so a mallaki miji ne ana rubuta shi a kan kujera sai a lullube shi da farin kyalle wadda ya kai ma kimanin kamar yadi biyar sai a yayyafa turaren nan na bahurul mulk in an barbaɗa shi sai a samu mabaraci wadda ya gajiya in za a bayi sadakar a ce Allah yadda ka gajiyar da mabaracin nan Allah kada ka gajiyar da wane akan hidimta min da soyayya ta da ƙaunata to daga nan sha Allah sai a ba mu wannan mabaracin wannan zanin shi kuma wannan rubutun za a wanke mata a sa mata wannan turaren ranar da yake ɗakinta ta wanke fuska da shi ta kuma shafe jikinta da shi idan wasu mutane suna kinta a guri za a sassa sunayensu gashi nan amma zai zama na tsakiyar nan ya zama sunanta ne zagayen gaba ɗaya ya zama sunan wanda ake so a mallaka idan an zo na tsakiya sunan mahaifin shi na ƙarshe sunan mahaifiyar shi to in Allah da za ga abin al'ajabi da abin ban mamaki insha Allahu